pdp za ta yi ƙasa yanzu jam'iyyar apc sha allahu ita ce a sama da albarka annabi sha allahu rabbi sai sun yi kunya sai sun yi kunta kunya mun gaji da yawo da suwa kwata ce ni aka ci shi yan karin magana mun gaji da wannan yawon nasu na abin ga ruwan kwata mara amfani saboda haka nan ne ga muna so a gaba mu goyon baya a tarbe mu ɗari bisa ɗari saboda muna da jama'a iya da baka zato. to wace gudunmuwa za ki bada a wannan zaɓe da zai gudana a wannan asabar mai zuwa. da mafaki. Mm, gudunmuwa da zamu ba ai kowa ya tabbatar cewa koron hoi tsohuwar kwata ta abanga mm, shehu dillali mm. ba ita ba ma har da a tare da ita huna babu wanda ta kawo apc kuma babu irin kayan da su baya ba dan ba mu yadda ba ta kawo a bada da kaya mu an sha abin mu mu rike sannan kuma mu kowa mu jiha mu pdp da haka daga cikin ƙwara abin suka samu ƙwara goma sha bakwai amma yanzu mun masa alƙawari insha Allahu rabbi za su kawo wa za su ci nasara nasara nan da aka kira za a ci ta insha Allahu rabbi dan in Allah su ya daren mu yanzu kuma a tayi a tsari a gani in Allah so ba za ta yi kunya ba tsohuwar kwata sannan mhm. sannan muna ta muna ina cikin jam'iyyar PDP muna tahiya tare da Koriya ba duk tahiyar da an ka ta yawon kamfe tare da mu aka zuwa mu da an ba mu kuɗi ba a ba mu ba iyakan bukatar mu ne dauda ya ci to yanzu mun gane wannan tahiyar mara amfani mun batta shi an muhari irin rashin mutuncin da aka yi mana ba a dokan ba a ganin mu da daraja balle mu kai wani shi ma a ribe shi da daraja shi an muharin mun ka ba da shawara tsakanin mu da abokan tahiya na sun ka ba da shawara sun ja ra'ayina sun ja ra'ayina sun tuni ga Allah mu dawo jam'iyyar gami albarka ta APC ban yadda ba sai yanzu dai Allah ubangiji ya nuna ya ba mu sa'a mu dawo ga jam'iyya muna cikin nasara don haka nan ne ga yanzu muna tare da kowa ɗari bisa ɗari kuma da albarka annabi insha Allah rabbi wagga jam'iyya insha Allah ita ce sama yanzu abin da suka gani su ce PDP sama insha Allah PDP za ta yi ƙasa yanzu jam'iyyar APC insha Allah ita ce a sama da albarka annabi insha Allah rabbi sai sun yi kunya sai sun yi kunta mun kunya mun gaji da yawo da suwa kwata ce ni aka ciyashin yan karin magana mun gaji da wannan yawon nasu na abin ga ruwan kwata mara amfani saboda haka nan ne ga muna son a gaba mu goyon baya a tarbe mu ɗari bisa ɗari saboda muna da jama'a iya da baka zato. To wace gudunmuwa za ki bada a wannan zaɓe da zai gudana a wannan asabar mai zuwa? Mm, gudunmuwa da za mu baya ai kowa ya tabbatar cewa koron wai tsohuwar kwata ta ga mm, Shehu Dillali. Mm. Ba ita ba ma har wadda a tare da ita ruhuna babu wadda ta kawo APC. Kuma babu irin kayan da su baya ba dan ba mu yadda ba ta kawo. a ba da kaya ma an abin mu mu rike sannan kuma mu kowa mu jiha mu PDP da haka daga cikin abin suka samu ƙuri'a goma sha bakwai amma yanzu mun masa alƙawari insha Allah rabbi za su kawo wa za su ci nasara nasara nan da aka kira za a ci ta insha Allah rabbi dan yan Allah su yarda ruhun mu yanzu kuma a fiye a tsari a gani in Allah su ba za ta yi kunya ba za mu yi nasara bisa ga shi shugaban mu uban tahiyar mu mm, <coughs> honorable tukur dan fulani muna ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari ko can dan shi ya mani ubangiji Allah shi ƙara ba su nasara Allah ya ba su nasara Allah ya sa su ne a sama kuma ubangiji Allah shi ƙara ba shi ƙarfin jimre mai mutane Allah shi sa ya adalci ci gaba da adalcin da ya saba yi mm. saboda mu mun san kowa a shiya cikin ya mu ko bara ba mu jam'iyyar shi cikin gida saboda an aika ma alheri ba ka ce ba ka ansa ba mu jam'iyyar shi amma an aika mana da alheri cikin gida kuma ma ansa ba dan muna son shi ba amma yanzu insha Allah rabi mun da jam'iyyar shi kuma yan Allah su ya yarda za mu ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari ubangiji Allah ka sa su ci zaɓe wanga lokaci Allah ka sa su ci zaɓe wanga lokaci kuma za su gani za mu yi ƙoƙari iya ƙoƙarin mu amma muna son a ce a taimaka mana game da mata mu samu kayan da za mu ba su saboda duk wanda an ka ce an shi duk ko bai ne ba zai zuwa da abin nan ne ga me kawo kura daji gida an shi tana zuwa da kowa to muna son a taimaka a ba mu kayan da za mu ba mata ko yanzu na baro mata cikin na a kowane lokacin da ta kunya ta tare da mata muka cin su to da haka nan ne kuma ba a bani komi wallahi tallahi mun ta kaura ba a ba mu ko sisi ba mun ta abaga me yake cewa mm. bin magaji mun tafi ban ta bin magaji ba mun tafi bakura mun dawo fara har ƙarfe muna nan cikin mahara sai da mun ka taso bisa hanya an ka an ka canja motoci an saka wannan motar gaba muna ciki na nace da Allah ko sisi ba mu ba muna tahiya ne bisa da ɗayan mu muna so a ce dai dauda ya ci to yanzu ko wallahi zai gane bai da bayo da ikon Allah sai sun yi ƙasa a gwiwa da yadda ubangiji sai sun ƙasa a gwiwa amma a taimaka a karɓe mu hannu biyu da yadda ubangiji a taimaka a ga mutanen da a gare mu insha Allah to muna godiya muna godiya Allah Ubangiji ya azama ga sa'a kuma Ubangiji Allah ya sa dodo shine eh, gwamnan mu zai ci gaba eh sunana Hajiya Inno Ali tsohuwar kwata eh. PDP mun hice ta daga ni har jama'ata in ana so a gansu a tai a gane su daga ni har jama'ata mun hita PDP dodo shine gwamna ko bana cikin Najeriya cikin Zamfara wani kira zaki ga mata domin ganin cewa so hitora asabar so zabi mata suna nan suna tururuwa suna cewa wannan abu ma kamar abun gane kamar wani abu ne daga zafin gada an kai mun ji daɗi ne kwarai da gaske dan ko mu ga mun da cikin nasara kuma Allah ya ba mu sa'a mm. mata kuma suna nan suna tayar da kasan ne makan ana kiran su kowace mace tattalin ta kai saboda su ba da komi ba ko da jiha kwara jiha ta ɗaya maka taliya ce sun ka ba mata da makaroni kowa ya sani